Yayin da zaɓen shugaban kasar Amurka ke kara gabatowa, wasu al'umman Ghana sun tofa albarkacin bakin su kan yadda suke ganin sakamakon zaɓen zai iya kasancewa la'akari da wasu manufofin da 'yan takarar suka gabatar da za su iya yin tasiri ga kasashen duniya cikin har da Ghana. Baba na yalwa, ni gaskiya ina ra'ayin Democrat Kamala Harris, ina ra'ayin ta continue. na shine kowa ya san Biden kan da ya taimaka ma mutane, especially mu 'yan Afirka nan da muka bi ta Brazil, muka tafa mashiga shiga Amerika, ya rage talauci sosai nan Afirka. duka baki da ba gidan da ba yaro daya da ya bi hanya tafiya Amurka wanda ya ba su dama suka samu suka suka zauna yo Trump ya ce wai in ya zo duk wanda ya bi wannan hanyar ne ya zo bai da wani kwaran magana sosai da zai faɗi an komo da shi gida sai yawa wayi gari ya ce muna wannan yaran nan saboda Trump ya win election policy shi da policy Republicans bai tafiya an komo da su gida mu da kai ya zamu da yaran yaran Tijani Alasan zabin da dai na American ga muna kallo kaman cewa Trump ya yi wani wanga zabe dalili abin da na fadi haka ne ya ce Ukraine da Russia an bar wannan fada wannan fadan nan ya kawo muna fitina ma Ghana mu suna iya cewa oh saboda fadan Russia kaza in aka bari gaskiya har yanzu ba su da wani policy an ya duba muna gyaran garin mu dalilin da yasa nake son Trump ana sa ran zaben zai yi zafi ne tsakanin yar takarar jam'iyyar Democrat wato Kamala Harris da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican musamman yayin da ake ganin 'yan takarar shugaban kasar a lokacin gangamin yakin neman zaɓe suna tafiya kusan kunnen doki a maki da manazarta ke baiwa 'yan takaran masu sharhi kan harkar siyasa dai a nan kasar Ghana na ganin duk wanda za a zaɓa tsakanin Kamala Harris da Donald Trump wani tarihi ne babba da aka kafa kuma zai yi tasiri a tsarin fitar da shugaban kasa a kasashen duniya in ji Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harkar siyasa a Ghana. Amurka suka yi suka zabi mace ya bada tabbaci a duniya kamar kowa ya zabi mace sannan wasu komo da Donald Trump shi kuma bada tabbaci cewa ko da an zabi shugaba ya yi wa'adi daya a ko dama kuma a bashi dama ya komo ya cika wari na biyu in an ga ya cancanci wanda ke wannan kuma ya ba wasu shugabanni da suka lose election karfin gwiwan cewa su ma ana zabe su a yi tunda uwa uban demokradiyya masu yi wannan zabe so shi duk wani abin da da a cikin zabe barkan da kowa na kallo ko kowa na expect outcome ko yana da nasaba da demokradiyyar zabe ka baki daya amurka dai tana ba da gudunmuwa masu yawa wajen karfafa tattalin arzikin kasashe da ma tsaro a sassan duniya kuma akwai muhimmanci da sabuwar gwamnatin da za a kafa bayan zaben gobe talata ta karfafa tsare-tsaren ta na tinkarar matsalolin kasa da kasa domin ganin kasar ta tsunduma cikin wani halin da zai iya kawo cikas a gudunmuwar da take baiwa kasashen ba in ji dr najib Ibn Hassan mai sharhi ne kan harkar tattalin arziki. Su yi kokari su ta sauraron duniya don ba kowane lokaci ne in kana shugaban shugabantar mutane abin da kake shin daidai ba. In ka ga aka yi ana magana nan ka kuskure to ka gyara. Amma in ka dage kan kai abin da ka yi shi zaka yi kuma baka ka sauraron kowa. Kuma kowane lokaci wani kasa kuma yi abin da kai bai dace da kai ba ka samu sanshin. To ina ga sanshin nan ya shi ya kawo hal aka kirkiro BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa yanzu gashi kasashe da sun karu wan ne kamar mulkin america ba ta hankali ba zai zo kasa don da zarar an bar amfani da dola is like kamar an attack america ina war an defeat america kenan so shi ta yi kokar ta daina batun sanctions ko kasa yi kadan ya laifi kadan sanction maimakon diplomacy shi ko excellency umar sanda ahmad tsohon jakadan ghana ne a kasar masar cewa yayi abin da ake bukata gun sabuwar gwamnatin amurka ita ce ta ba da gudunmuwa wajen ganin an samu zaman lafiya a duniya sabon shugaba a bar duniya zama lafiya domin amurka ka ki kaso a abin da ya faɗi da shi ake aiki duniya duka. Zaben Amurka dai ya bambanta da na wasu ƙasashen duniya musamman na nahiyar Afirka sabida ba kur'un da mutane ke kadawa kadai ba ne za su baiwa ɗan takarar shugabancin Amurka nasara ba a'a kwamitin masu zaɓe da ake kira Electoral College ne ke da wuka da nama kan wanda zai shugabanci ƙasar Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.